الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته السلام عليكم الله idan ba manta ba darasin da ya gabata mun tsaya karshen aya ta 119 cikin wannan sura mai albarka suratul tauba karshen fadin Allah ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin yau kuma za mu tafi farkon aya ta 120 shine malam ke cewa thumma ya'ti bayanul kamilun li ahli madina allati hiya قصبة بلاد الإسلام وقوة إيمانهم وما بذلوه في سبيل الله من تضحيات abin da zai biyo baya bayani ne ga mamme game da mutanen madina wanda ita madina ita ce kamar uwa idan an kwatanta da sauran garuruka na musulunci dan kamar nan ne wato capital ɗin farko wa kowace imanihim kuma anan karfin imani ke tattaruwa kamar yadda manzan Allah ya bayyana cewa innal imana la ya'rizu ila al-madinati kama ta'rizu al-hayyatu ila zuhriha musulunci yakan je ya tare a madina irin yadda macijiya ke shiga cikin kogon to dan saboda karfin imanin su wa ma bazaluhu da irin abin da suka ciyar na dukiya fi sabilillah wato dan yada kalmar Allah min fadhiyat na sadaukar da kai ko sadaukar da dukiya da fa qala sai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلصوا أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ومعوا ولا نصب ولا مخمصة ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موتعا ولا يطعون موتعا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا ولا ينالون من عدو كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع عجر المحسنين ما كان لأهل المدينة دتي بيدات بدا متانا مدينة ومن حولهم دوتا لكي دولة دسو من الأعراب تكن مزونا كركرة أن يتخلفوا عن رسول الله أتيت يجي كري قبل من زن الله بتتعرض في idza gaza idan ya himmatu dan fita yaki bai dace ba mutanen madina su ki fita tare da shi bai dace ba waɗanda suke ƙauyukan suna dab da garin madina su ma su ki da manzon Allah in sun yi haka ba su kyauta ba bai halatta ba su kyale annabi ya fita ba tare da sun fita da shi ba haka kuma wala yarghabu bi anfusihim an nafsi wala yarghabu bi anfusihim kar su kwadaita wa kawunan su zaman gida da hutu an ga barin rayuwar manzan Allah ya fita cikin hadari da zafin rana da kuma gumurzu da arna su kuma suna zaune a gida bi an yi sunuha ta yadda za su tsare kawunansu amma radiyahu li nafsihi min ash-shada'id gabarin abinda annabi ya yardewa kansa cewa ya yace same shi min shada'idi nawa na wahalhalu wa huwa nahyun bi lafzi al-khabari wannan kamar labarin cewa bai dace su yi haka ba amma labarin da ya kunshi hani an gane ku shine ma ce wa huwa nahyun bi lafzil khabari hani ne amma aka zo da shi da siga ta labari zalika abin da yasa aka ce bai dace ba su zauna din abin da yasa aka ce bai dace ba su kwadaitar wa kansu hutu yayin da manzon Allah ke cikin wahalhalu na yaki bi annahum saboda su in san fita tare da shi la yusibuhum dhama'un babu kishirwa da za ta same su wala nasabun ko wahala wala masmasatun ko wata yunwa da za su ji fi sabilillahi wajen yada kalmar Allah wala yaqauna mawdi'an yaghizu al-kuffar babu yanda za a yi su taka wani wurin takawa yaghizu al-kuffara da zai fusatar da kafirai domin kafirai suna son su gan ku nesa da su yayin da kuke ƙara matsowa kun yi sansani a wuri kaza da adadin kilomita kaza kun ƙara zakuɗowa kun ƙara matsowa yayin da duk suka ji labarin matsowar ta haushi suke ne shi ne wala ya sa'una mawdi'an ba wani takawa da za su yi kan kasa ya gizo kuffar wanda wannan takawar zai kusatar da kafare. wala nuna min aduwwin nailan babu wata nasara da za su samu min aduwwin daga wurin abokin adawa katlan imma ta hanyar kisa aw asran ko ta hanyar riba ce shi a matsayin fursunan yaki aw nahaban ko ɓace dukiyarsa a matsayin ganima ba ɗaya daga cikin wannan da zai faru ga mummunai illa kutiba lahum bihi ba sai an rubuta musu bihi a sanadiyar shi din wannan abin da ya faru amalun Fale lada na aiki na gari li zau alaihi domin ai musu sakamako a ranar tashin kiyama inna Allah lalle Allah madaukaki la yudhi'u ajra al-muhsinin baya tozaltar da ladan masu ihsani ai ajrahum baya tozaltar ladan su bal yusibuhum bari ubangiji yana ba su lada ba da cewa fihi izharu ma izharu akwai wurin da aka bayyana alhalin ya kamata a kawo lamiri wajen inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin tun da dai ana magana akan ahlul madinati da kuma man hawlahum min al-a'rabi suna na zahiri ne ahlul madina ismun zahir haka man hawlahum min al-a'rab ismun zahir da da aka zo nan ba sai an kawo ismun zahir ba sai a kawo domini inna allaha la yudhi'u ajrahum ba shi ne lamiri ba amma a madadin aka kawo lamiri sai a kawo suna na zahiri inna allaha la yudhi'u ajral muhsinin aka sake kawo suna na zahiri saboda mai isharatun ila annahum muhsinun wannan domin isharar zuwa ga ihsanin su wanda da an ce la yudhi'u ajrahum to ba kuma sifa ihsanin su ba amma la yudhi'u ajrul muhsinin ka sun kasai Allah ya tsara siffanta su da sufa ta ihsani wa madhubum bizalika ta da yamma musu akan haka kuma bugu da kari kila da sai wani tsammanin ladan wannan ko wannan sakamakon da ayar ta faɗa zai takaitu ne akan su tunda an ce la yudhi'u ajrahum amma sun da aka ce la yuzu wa ajal musulmi to duk inda aka samu muhsinin a duniya Allah baya so da ladan su a da ko a yanzu ko a nan gaba ina ba kun bayyana wato kaga wannan aya tana ta da sabai cewa kan su kyale manzon Allah ya fita kamar wato wato kamar bin baya ne bayan an yi bayanin waɗanda ba su fita tare da shi ba kun ji ne munafikai sun ba da wurin ƙarya kun ji kuma sun ka wato ibnu malik wanda su kuma sun yi bayani na gaskiya kuma kun ga yadda Allah ya lalatar da su to shi ne ake jan hankalin su nan gaba kar wanda ya sake lalle nan gaba kar wanda ya kyale manzon Allah ya fita shi kai sai shi ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا ولا يقطعون ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله ليجزيهم الله أحسن أحسن ما كانوا يعملون ولا ينفقون نفقة كوبا ذات تيد وتكية وابا sawa'un kudin da suka kashe makamin yaƙi suka ya suka saya suka tallafa wa daurar musulunci sawa'un kayan abinci suka tanada abin hawa suka tanada babu wata ciyarwa da za su yi sagiratan kaɗan ta hanyar kuɗi kaɗan ga wanda halinsu su kenan wala kabiratan babu wata kisuwa babba da za su yi kuma wala yaqta'una wadiyan babu wata tazarar wadi da za su yanke illa kutiba lahum fati sai an rubuta musu hakan cewa sun yi auren Allah ta'ala liyajziyahum Allah domin ubangiji ta'ala yayi musu sakamakon ahsana ma kanu ya'malun mafi kyawun abin da suka kasance suna aikata waɗannan ayoyi duk suna zaburarsuwa ne da kwadaitarwa da nuna dukkan irin wannan idan an yi a jihadi wato ana samun lada a ciki idan kuka lura karshen ayar farko da muka karanta ko a cikinta wajen wala ya tsa'una mafi'an yazirul kuffar yazirul kuffar wala yanaluna min aduwwin laylan min aduwwin laylan illa kutiba lahum bihi amalun salih illa kutiba lahum bihi kalmar bi din nan za ku lura bihi amalun salih amma a wuri na biyu illa kutiba lahum liyajziyahum Allah ba kawo bihi saboda tare da cewa kan ayyuka ne na alkhairi aka kirga nan ma waɗansu ɓangaren ayyuka ne na alkhairi aka kirga to abinda malamai suke cewa wajen kwakwale-kwakwalen suka ce idan ka lura a cikin jerin ayar farko al'amuran da suka shafi mummunai din nan a lokacin da suka fita yaki galibin abin da ya shafe su ba wai daga karan kansu bane ba abu ne da dama ɗabi'a ta gudana ko kana zaman gida zai iya samun ka shine ne da yunwa da gajiya da kishirwa ko ba haka ba yunwa gajiya kishirwa ko zaman kanta mutum ya zai iya yunwa ya gaji kuma ya ne ya ji kishirwa a ce wani abu ne wanda yake ba kasar ɗinka bane ba wato ba kai ne kai tsawon wurin sa ka same shi ba amma abu na ƙarfi ya ta'una mawdi an yajizul kuffar lalle su suka taka da kansu Yana nuna min aduwwin nailan lalle su suka taka da kansu to da haka sai aka ce illa kutuba lahum bihi da a ƙara tabbatar maka cewa sanadiyar dai wannan abin da wanda suka yi da kansu din da wanda ɗabi'a ta guda ne ya samu mutum ko da ba filin yaƙi ba a sanadiyarsa da inda a zaman gida ne yunwa ta sami ka waye zai baka lada in a kishin ruwa a a kishin ruwa ta sami ka a zaman gida waye zai baka lada amma tun da akan hanyar jihadi ne kaga da kishin ruwa da yunwa da gajiya wani abu ne wanda ana iya samun sa ko ba a jihadi ba amma tun da a hanyar jihadi ne a sanadiyar wannan tun ba sai a baka lada wanda wannan ke nuna falalar jihadi kenan a fakaice amanan wala yunfiquna nafaqatan sabiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiyan dukkan su ayyuka ne nasu na karan babu ciki wani aiki da ba nasu ba da haka sai aka ce illa kutiba lahum an gane ko illa kutiba lahum ba ta tare da an kawo kalmar bihi ba dan kowa ya riga sun aiki ne su suka yi tsoron wurin su da kansu liyajziyahum Allahu ahsana ma kanu ya'malun sai dai anan sai aka cike da abin da kuma babu a wannan shi shine ahsana ma kanu amalu kalmar ahsana ala wazni af'al wanda kuma a can ayar babu ma'ana dai kowanne a ciki akwai nuna kwallon ayyuka na alkhairi idan mutum ya yi su musamman a cikin jihadi kila kuna tuni da hadisin ka abdul malik hadisi mai tsawo amma gaba da zamu dauka a cikin sa gaba daya gaba daya wanda ta gaskata kan sahabin da ake kira aba khaisama aba sai ta masal ansari shi ma lokacin da aka zo annabi zai tafi tabuka bai fita ba ya zauna a gida yana ji ana ta shelar jihadi ana kullu za a tafi sam ba abin da ya tafi har aka tafi aka yi nisa daga baya ya zo gida matar ta kawo masa tsayin itace kayan marmari ga abinci ga ruwan sanyi ga shi kuma ana ji da amarci an kawo masa abinci a gaban su zai sai da kansa yake kai abokai kuma kai da kanka ga ɗan itace nunanne yanzu aka tsinko shi ga inuwa zillun zalil ma'un barin, imra'atun hasana mace kyakkyawa kai ne yanzu zaka zauna a nan wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi wadahi shams manzo Allah na karkashin zafin rana kai kana nan kafin ka ce komai ba abin da ya dauka bai sha ruwan ba bai tsaya da zaki ima ba bai kallaci matar ba bai ta abincin da aka kawo ba sai yi tsalle yadda ka san wani irin ma ya tsare kan gadan abin hawansa sai kama hanyar ta zuka shi kadai shi kadai an riga an daɗe da tafiya ma tukun manzon Allah ya yada sansani a wani wuri can sai leka sai ga inuwar wani mutum kamar an san shi kamar ba a san shi ba daga nesa din nan kafin a hango shi sai manzo Allah ce kun aba kai mata ina ma dai abu kai mata ne can ko sai ga shi abu kai mata ne manzo Allah ya mara da shi ya roka masa gafara dan yana da abin ma'ana kaga wannan wato ma kan da ahli madina din kaga shi ta dukkatu a sa an yi takallafu an rasulullahi wa la yarzabu bi anfusihi zuwa karshe ma'ana bai yi yadda cewa yayi jinkiri a gida bai fita yaki bai kyale manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam malaka summa innar amra bil khuruj ila al qital fi sabilillah sannan umarni da fita dan saboda yin yaki wajen yada kalmar Allah wannan wannan ya ani taqallub da kuma hani wan haya ani takalluf da kuma hana mutane zaman gida la yaqtadi ihmal sa'ir alwajibat wannan ba yana nufin kuma sauran wajibai kuma ai sakaci da su ba min bina'il umma irin sauran wajiban da suka shafi gina al'umma min alfiqh wajen fahimtar addini fi da'awa da da'awa wa amli awamiriha wa nahyiha ila al-aqasi wal atraf da daukan nauyin ita da'awa din umarninta da haninta ila da zuwa ga sasanni na nesa wal atraf da kuma na kusa da gefen gari wa min huna nabbaha al muslimina ila hadha janib dan haka ne sai Allah zai fadakar da mu'minai zuwa ga wannan bangare cewa jihadi duk da yana da muhimmanci yana da falala to amma ba shi kadai ne ayyukan alkhairi ba al'ummar musulunci ba ta tsayawa akan jihadi shi kadai eh jihadi yana ɗaya daga cikin turken da ke kafa shari'ar musulunci da addinin musulunci amma akwai sauran wajibai da suke da muhimmanci musamman ilimi musamman da'awa ilimi na addini ilimi na larurar rayuwa da'awa kuma kiran mutane zuwa ga addinin dan adadin mabiya addinin su karewa duk wannan yana cikin wajibat allati takuma alaiha dawlatul islamiyya allati taqumu alaiha masalihul ibadi wal bilad akan wannan daular musulunci take ginuwa akan wannan ake samun maslaha ta addini da rayuwa gaba da haka sai Allah zai umarni akan wannan janibi allazi la yaqillu ahammiyatan an nufrati fil qital wanda muhimmancin sa baya kasa da yunkurin fita zuwa ga yaki fa qala sai Allah sai وما كان فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون Allah ce wa ma kana almu'minuna mummune ba su kasance ba li yanfiru a ce su fita ila gazo zuwa yaki kafatan gaba ɗayan su babu sauran kowa a gida bai dace ba ba a umarce su ba ba a tilasta su fita su duka ba idan an samu na adadi sun fita lalle waɗansu su tsaya malai ce fa halla bi tahdidi an wato wannan laula din nan ma'anin ta shine halla ne بالتحضيد على الطلب دان زابرسوا ودن نيمان زونا sai falaula na fara min kulli firkatin ina ma a ce a cikin kowace runduna ta mummunai ko a cikin kowace kabila ta mummunai falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa ina ba a cikin kowace tawaga ta mummunai a samu wata kungiya ko wata jama'a ta fita dan yaki din ai jama'atun wata jama'a shine ta'ifa wa makasal na sauran kuma su zauna idan sun zauna ne za su li yatafaqahu domin su fahimci addini li yatafaqahu bid-din dan su fahimci addini ay ta'ifatu al-kharija allati laha kifa'un lit wato ina ma tawagar da za ta fita ta kai adadin yadda za ta iya koyan abin da za ta koya na addini ولينذروا قومهم domin su gargaɗi mutanensu allazina makasu waɗanda suka zauna fil a'mal ukhra dan yin waɗansu ayyukan na daban a gida min umuri wajibatul ummati lazima na sauran al'amura na wajibai na al'umma wanda suke na tilas ina ma za su je su koya dan su sanar da su idza raja'u idan sun komo ai annabirul ladina kharaju litafaqu waɗanda suka fita don neman ilimi su karantar idan sun dawo ilaihim zuwa ga waɗanda ke zaune a gida ai qaumahum almakitina mutanen da suke zaune bi ta'limihim ma allamuhu ma alimuhu bil ahkam ta yadda za su sanar da su abin da suka koya na addini la'allahum yahzarun ko sa tsoraci Allah ay ya'lamuna ma yajibu alaihim dan su gane abin da yake zama wajibi a kansu min wajibati dinihim na wajibin addinin su wal yakumu aidan bi mutatallabati hayatihim dunyawiyya kuma domin su samu daman tsayuwa wajen neman abin da zai tabbatar da rayuwarsa ta yau da gobe sana'a kasuwanci fatauci gini da sauran al'amura wala budda lil ummati an taquma rijaluha fi kulli mayadin al haya Malaki, lalle ne al umma mazajanta su shiga kowane bangare na rayuwa wa illa in ko ba haka ba falam takun ummatan mustaqilla ba za ta taba zama al'umma mai cin gashin kanta ba dole al'umma sai ta shiga kowane bangare na rayuwa likitanci kanikanci injiniyanci da kasuwanci da dukkan komai na rayuwa sai al'umma ta shiga tayarwa da tsaki a ciki in ba haka ba za su zama tuba al'umma mai cin cinta kanta wa huwa amrun hayyun fi kulli waqtin wa malai wannan ko al'amari ne rayayye kowa na iya ganin sa a kowane lokaci a kowane zamani wa asrin a kowane yanayi wa zakara tafaqquhi fi din bayyana fikihu cikin addini ko fahimta addini yubayyinu ahammiyatahu fil hayati wannan na nuna muhimmancin sa cikin rayuwa iz bihi tartajitu al ummatu bil qawanin al ilahiyya domin ta hanyar fahimtar addini ne al'umma za ta kullu da dokokin Allah al-mardiyya waɗanda Allah ya yarda bayi su rayu kai ladal kulli da kowa da kowa wa baqil ma'lumat wal funun ta wajen al'amuran da suka shafi ilimi da fannoni na daban-daban min al-istidadati na tanade tanade lil wannan domin a samu karfi ne war ribat li hibziha kuma domin a samu ribatu wajen kiyaye su yadda malai ya fassara ayar ke mu sake kallon ta karo na biyu ba tare da tafsiri ko kalmomin da malai ya sarkafa a tsakiya ba wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa bai dace ba ga mummunai ba a mu ne ba a ce liyan firu su fita annafir ko annufra shine a zabura a fita jihadi bai dace ba su dace su zabura su fita jihadi kafatan gaba ɗayan su to malamai sun yi maganganu kan tafsirin wannan aya waɗansu suka ce wannan aya tana magana ne dangane da hukuncin asaraya asaraya jam'i ne na kalman asariya shari'a kuma dukkan wata runduna wadda annabi ya tura ta tafi yaki shi baya to sahabbai sun kasance mutane ne masu kwaɗayin yaƙi, masu kwaɗayin falala masu kwaɗayin jihadi yayin da duk annabi ya ce ina son wata runduna da za ta kai ɗauki ƙasa kaza sai duk gaba ɗin su ke damu annabi ko ba zai ce to banda wani ba dan kila zai damu ya ga ya zai ji aikin alkhairi ya hana shi to wannan fitar da suke su duka sai Allah ya dakatar da su bai dace ku ce za ku fito ku duka ba tunda annabin yana zaune a gida falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatu ina ma a ce cikin kowace tawaga a kowace unguwa waɗansu su fita a kyale mutum uku ko hudu ko biyar su zauna ko a kowace kabila waɗansu su fita a kyale wani adadi na goma ashirin su zauna ko a kowace karamar hukuma ko a kowane kauye wajen su fita a kyale su zauna firka babbar tawaga sa'iba karama ina ma a ce min kulli firkatin minhum a cikin kowace tawaga ta mummunai sawa'un ta unguwa guda ce ko karamar hukuma guda ko kabila guda a ce a samu wata ta'ifa ita ce za ta fita sauran kuma su ne kenan su zauna to ita sa'ifar da za ta fita ta yaki da za ta zauna a gida to wanda ta zauna a gida me ya amfanin ta li yatafaqahu fi dini dan su koyi addini wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda a fitan nan da wadancan suka yi ila su kwana hudu biyar su da kila su wata su dawo ba a cikin wannan wata adadi ayoyi nawa ne za su ba su ba wahayi so nawa za a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wancan suna wajen yaƙi ba su sani ba amfanin wanda suka zauna a gida sai su ci gaba da haddace ayoyin su ci gaba da haddace hadisan da dukkan wahayin da aka yi wa annabi li yatafaqahu fi din shi ne su fahimci ne addini wa li yunziru qawmahum domin su yi wa mutanen su gargadi idza rajau ilahi idan sun dawo wannan tawaga da suka fita in sun dawo wanda ke zaune a gida sai su yi musu gargadi cewa ba kwanan aya kaza ta sauka ba kwa nan an yi umarni da kaza ba kwa nan an haramta kaza ba kwa nan wahayi kaza ya sauka ina fata an fahimta wanda in sun fita gaba ɗaya wa zai kiyaye wannan ya zo ya sanar da su ba wannan shine fassara farko daga cikin fassarorin da malamai ke wa wannan aya cewa ayar tana magana ne dangane da saraya allati yab'athaha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lam yakun lil mu'minina al khuruj jami'an ko jami'uhum bai dace ba ga mummunai a ce su fita su duka zuwa ga wannan saraya din ya kamata wadansu su zauna dai idan sun koyi abu idan wannan sun dawo su karantar da su ina fara zo bai tona magana ta biyu sai waɗanda suka juya ayar suka ce ai abin da ake nufi ma kana almu'minuna liyanfiru kafa bai dace da mummunai su fita gaba ɗaya ba ma'ana lokacin da annabi zai fita in yi shela ba lalle ne kowa ya fita ba ya kamata a ce an bar waɗansu a gida amfanin waɗanda za su zauna a gida don su kula da harkar gida ko kuma in za a kawo rari ko in waɗansu kafirin za su kunno kai sau da ba a sani ba in an fita gaba ɗaya sai mata sai yara ta ga sai a ribace su amma in an raba ga wata rundunar a gida tana shiri tana jiran ko ta kwana ga wata rundunar ta to kaga wata da suka fitar da su muke tare da annabi duk abin da ya sauka na wahayi akan hanya zuwa da dawowa idan sun dawo gida yin wala yunziru qawmahum idza rajau su ma in sun dawo gida duk da kuka je jihadi ba wani da wani to amma annabi an sauko masa da wahayi an ce kaza ya ce kaza an sauko masa da kaza an sauko masa da kaza kaga sai ne sai su gargaɗi yan uwansu in ka fassara ta a can yi, in ka fassara ta a wannan bangaren ma yi, duka dai abin da ake nufi kar su bar annabi shi kadai a wato ka a ce cikin sun tafi tare da annabi ba kowa a gida saboda idan an rabu lalle wanda zo na a gida akwai maslaha wanda ya zama akwai maslaha da zai tabbata kuma cikin su kowa na bukatan annabi to shi yasa duk wanda ya rahoto shine annabi ya kasance tare da shi in a zaman gida ya kasance tare da kai to yan yawan ku sun dawo su gargade su in a tafiya ya kasance tare da kai to kai in ka dawo sai gargaɗi na gidan kai isar musu da abin da annabi ya faɗa a kan ina fara kun ita. wannan fassara ta biyu kenan fassara ta uku daga cikin fassarorin da malaman tafsiri ke yi wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa suka ce wannan aya ta shafe ayar da suke cewa infiru khifafan wa thiqala وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وجه تسيلا كثيرا وكفتنا بعضينكم ما سكرتي دمنا سكرتي ما أقوي دمنا سكرتي دكتك ba a yafi wa kowa kowa ya da haji sai wannan ta zo sai ta sassa ta ce a ba sai sun fita duka ba kamar an sassa da wata hukunci na fita gaba ɗaya ne zuwa ga ne zuwa ga cewa ba gaba ɗaya za a fita ba waɗannan fassarori guda uku duk da akwai waɗansu wanda ba su ba to amma waɗannan su suka fi shahara wajen fassarawa da malamai wa wannan aya amma maganar cewa wannan aya ta fata hujjan al haqiqa la yuthbutu an-nas illa bid-dalil nafsi ba zai yiwu ba sai inda dalili dama dama idan an ce ta yi tafsisi ne to wannan da dama dama amma kuma ba ita ce tafsisin sai ko fitowa fili ba sama da laysa alal laysa alal du'afa'i wala alal marba wala alal ladina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulihi ma alal mu'minina min sabil wallahu ghafurur rahim ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم هذا من ألا يجدوا ما ينفقون هذا هو التخصيص ده هو في وفيدي سيد الدوس تعود الجهاد جبادة وانا تأتي بل كذا بل كذا وانا كما لا تعرض بين العام والخاص ina fata an fahimta sai dai in mun ɗauka cewa idan Abdullahi da Abbas ce wannan aya ko Abdullahi da Umar ce wannan aya la takatul lil ayati fulaniya ta tafi aya kaza ko ta tafi aya kaza to su a wurin su annasku a yaran su na sahabbai ya saba babban da yaran malaman usulul fiqh al mutaakhirun wanda yana nufin shafi aya gaba daya su ko da tafsisul amma ana kiransa nas ko da taqyidul mutlaq ana kiransa nas a wurin su ina fata an fahimta sai zan ko yalwata harshe ne kawai amma ba wai nas din da muka sani a duniyar ulumul qur'an da usulul fiqh ba ina fatan maganar aya ta fito abin da ya rage ne tafaqahu fi din wannan kalmar ta ne tafaqahu fi dini da dama daga cikin marubuta a bangaren fiqh musamman al-mutaakhiruna minhu yawanci sukan bude littafan su na fiqh da ita waɗansu kuma su bude littafin fiqh su da hadisin man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din kuma sai su kaba hujja da wannan aya ko wannan hadisi ko dukkan nassin da ya kama da su wannan na nuna falalar ilimin fiqh ina ba dogon bai da kyau wannan na nuna falalar ilimin fiqh kamar wanda suke kafa wajen da shi aka to shi lafazin al-fiqh din yadda yake a lokacin annabi da lokacin sahabbai ma'anarsa ta ta banban da yadda kuma ake amfani da kalmar fiqh bayan rubuce ilimin addini idan ce ilimin fiqh bayan rubuce ilimin addini yare ne na malaman usulul fiqh suna nufin ma'rifatul ahkam shar'iyya al-amaliyya bi adillatiha tafsiliyya gane hukunce hukuncen shari'a na bangaren aiki tare da dalilansu gane ko sani hukunce hukuncen shari'a na bangaren aiki tare da dalilansu gane dukkan wani hukunci da ya shafi aiki tare da dalilin sa yana yi gina da suna mai fikihu a wurin mutaassiri a wurin mutaassiri to kaga a kenan aiki irin a wato hukunce hukuncin shari'a iri biyu ne akwai wanda suka shafi aiki akwai kuma wanda suka shafi ne sani ilimi idan sun ce alhakamul ilmiya hukunce hukunce na ilimi suna nufin wato abin da ya shafi aqida abin da ya shafi tauhidi abin da ya shafi imani da rukunansa idan sun ce al'ahkamu la'amaliya suna nufin aiki abin da ya shafi sallah abin da ya shafi zakka abin da ya shafi aikin na da sauransu duk wani abu na aiwatarwa da gaba wancan kuma duk wani abu na kudurcewa a zuci imani da Allah imani da mala'iku imani da ranar tashin kiyama da kaddara imani da kaza da kaza da kaza da kaza da dukkan abin da ake so a yi imani da shi sanin wannan zai ce musu al'ahkamu ahkamu al an gane ko hukunce hukunce shari'a na ilimi ma'ana wanda kudurce su aiki a zuci waɗannan kuma na aiki sun ce musu alhakamul amaliya to kaga a yaran malamai almutaakhirun idan sun ce fiqhu suna nufin abin da shafi mai bangaren aiki ba sa nufin abin da shafi mai bangaren ilimi wato bangaren tauhidi ko bangaren wakila ko bangaren imani ko duk abin da zaka samu su to yanzu abin tambaya a nan gudu idan muka fassara wannan muka ce shi ake nufi da fiqhu فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين sai ya zanto duk abin da ke sauka lokacin da ba sa nan lalle wanda yake da alaka da fito ne ba a da ciki ba zai yi ba a sai mai ake nufi da fito a cikin ayar addini gaba daya abin da ake nufi da fikihu cikin wannan aya ba wai ilimin fikihu ake nufi ba ana nufin fahimtar addinin gaba daya bangaren sa na aqida da bangaren sa na fikihu da bangaren sa na mu'amala da bangaren sa na akhlaq da bangaren sa na hudud duk wannan gaba ɗaya shine al fi din shi annabi yake nufi da yake man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi din dukkan wanda Allah so shi da alkhairi sai ya sanar da shi addini shi yake nufi lokacin da yawa Abdullahi dan Abbas addu'a yace Allahumma faqihuhu fi din wa 'allimhu ta'wil ya Allah sanar da shi ko fahimtar da shi addini kuma ka koya masa sufan al'kur'ani. ina ba da kun fahimci wannan domin ko da mai ahalari ya nuna cewa wancan bangaren na farko ya fi muhimmanci sama da ne bangaren da biyu ina nufin bangaren imani bangaren aqida da tauhidi ya fi muhimmanci sama da bangaren sallah da zakka da azumi da aikin hajji da kama ruwa da alwala da taimama ko ba haka ba da sai sai awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu imanihi farkon abin da yake wajaba shine gyara imani sannan me thumma ma'rifatu ma yusbihu bihi farda aidi ka hakamu salati wa kaza wa kaza wa kaza wa kaza sannan wannan ma'ana sai an san wannan sannan me sannan wannan to wanda sanin wannan nabi shine fikihu idan ka ce duk gaba ɗaya addu'a da Abdullahi dan Abbas ya samu da gode manzo Allah shine ku yi fikihu na tsarki ta yawa banda akida banda imani banda rukunin imani banda kaza banda kaza banda kaza zai yi to ina fatan kun fahimta to su da dama gane gane gane islahat fi islahat da malamin ke amfani da su wato doriya akan harshen larabci dole sai ka san yare na kowane malamai yare na malaman nahawu yare na malaman usulul fiqh yare na malaman hadisi yare na malaman qira'a ko na tafsiri yare na malaman balaga ko na kaza ko duk ba da yare ba cikin larabci to ko baya haka sai ka san bambanci tsakanin yaren almutaqaddimun ana nufin sahabbai da tabi'ai da kuma yaren almutaakhirun waɗanda suka zo na baya yaren ya so dama na kan bambanci ina jin da faɗa mana wannan idan an ce makaruhi ko yanzu ana nufin abin da bai kai haram ba amma a lokacin ma malik idan yace makaruhi ko shafi yace makaruhi suna nufin me haram kaulan wahidan saboda Allah ya lissafo yi manyan laifuka kamar shirka kamar kaza kamar kaza kamar kaza sai ce kullu zalika kana sayyuhu inda rabbika makruha sai Allah ta musu suna ne makruhi a ce makruhi a yaren da ya samu banda makruhi a yaren kuka hawo ni ka turu ne to gane wannan zai taimaka maka dan wanda bai gane wannan ba sai ya dauki istilahat na fuqaha ya rinka fassara qur'ani to sai zan to aya tana da fadi sai ka fassara ta da kashi daya ko kashi alal akalli ka fassara da yawa ka fassara da kashi goma cikin ɗari na ma'anarsa ya kai da sauran kashi sassan da ina za ta yi su da haka da an ce fikihu a da ana nufin kai shi imam abu halima ba yace in an ce fikihu ma aka yi shiru shi ƙida kenan da haka yi littafi ya sa masa suna al-fiqhul akbar aqida ce tsantsa a cikin daga farko a ƙarshe kamar da imam al-ajuri littafi ya sa masa suna al-shari'a aqida ce tsantsa a cikin kamar da imam albarbahari ya littafin zama su suna a sunna kida ta tsansa dan kar mu dauka a sunna abin da bai kai wajibi ba ko ba haka ba kar mu dauka a sharia ma'ana hukunce hukunce na yake hannu da kaza da kaza banda sauran al'amura banda aqida banda tauhidi ko ba haka ba kar mu dauka a kaza ka dole wannan Islaha suna da matukar muhimmanci gane su in ba na tsaya mana da yawa ku yi hakuri ba dan koyo ba saboda yan uwa na dalibai ilimi فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يهذرون ثالثا يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين التي يا أيها الذين آمنوا يا وأن بسكي إيماني قاتلوا الذين يلونكم ويأي وأن بسكي بيدكم سكي كسدكم من الكفار نكفرين الأقرب فالأقرب منهم نكفر sannan wanda suke bi masu sannan wanda suke bi masu baya daga cikin hikimar yaki ko jihadi ga kafiri a kusa da kai da mita hamsin ga kafarai dan sun taru sun yi sansani ka ƙetare suka je ka yaƙo wanda za san ka da shi kilomita ɗari biyar to yayin da ka shi suka tafi idan shi wannan ya zo ka fa shi yasa za ka fara da na kusan idan ka gama da shi sai mai bi masa in ka gama da shi sai mai bi masa in ka gama da shi sai mai bi masa da akwai lokacin da siyasar yaki ma za ta sa ka yi sulhu da wani kafirin ku tsage ta wutar yaki kai da shi dan ka mutu sai dan uwansa daga bayan shi kuma ka roƙa kare shi in ka mutu sai dan uwansa sai ka aika ka takarda kai takardan nan ta tsage ta wutar yaki ta sulhu na ta ka kama ka yaga haka yana da cikin dabarar yaki kai qatil allazina yalunakum min al-kuffari ba lalle wani ba kowane lokaci musulmi wai dauka jarumta ne sai ya bayyana makaman da yake da su sai ya bayyana yawan rundunar sojojinsa ba hikima ba ce ga shugaba sai an san dukkan asiran rundunar sojojinsa da tanadinsa ba lalle ne asali ba lalle ba ne kuma sai ya haɗa kafirai su duka ya yi faɗa da su babu laifi dan yi sulhu da waɗansu ya san me yasa ya yi dan ya murƙushe waɗansu sannan ya koma kansu babu laifi ya haɗa kai da wani kafirin da ya murkushe wancan sannan ya koma kan wani an gane ko wannan duk yana daga cikin salo na yaƙi wanda musulunci ya tsara mana wanda in aka bi shi kowane zamani da kowane lokaci to za a ga amfanin binsa qatilul ladzina yalunakum min al-kuffar ku yaki waɗanda suke daf da daga cikin kafirai wal yajidu fikum ghilza lalle su samu kautasawa tare da ku ay hnizu alaihim ko kausa musu wa ma zalika la tujawizu hudud shari'ati amma wajen kausawar kuma kar ku ketare dokokin da shari'a ta tsara mu kar ku ketare dokokin Allah madaukakin ma'ana kaga a ce asalin kafiri asalin kafiri wato so ake ka sa masa asalin mummuni kuma ka masa me ka sa masa wannan shine hukunci na asali game da kafiri wannan kuma shine hukunci na asali game da mummuni akan canja wani lokacin ka gallaza wa mummuni li amrin sari'in dan wani abu da ya bijiro ba dan wai ya cancanci gallazawa a koye ka akan canja ka dan tausasawa kafiri wani lokaci saboda wani abu da ya bijiro ba dan ya cancanci tausasawa a koye dukkan wanda ya ɗauki ka'idar tausasawa mummune a koye shi tausasawa kafirai a koye to ya warga lissafin da qur'ani ya bashi an gane ku to dole ne al'asal bil mu'min shine ar-rifqatu bihi ar-rifqu bihi tausasa masa jin ubangiji ta ma'ahu 'alal 'alal kaga su wato ana tsananta musu su kuma wannan a jika a tsakanin su an gane ku أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون نومة لائم من منانا كان سوف أنونا مسكتكن تدكير تواضع كافريك وباء مسوانا أنا سوء أنونا مسوى جيد إساء تتعقام يسان سوى كيبا ولا كان تتيبني با يسا من ذا الله كتوى كذا كتير منافقي سيء وتسا شو gaba ba za ka ce da munafiki ba dai idan ya zanto sayyid din da gangan ne a da gaske ne an gane ku da gaske ne ku ka ka fusa ta ubangiji ka ka dauki wanda bai tantance ba musu shugaba ya zama su idan kuma ya zanto cewa wato kai a aqidarka dama ya zama sayyid to ya kenan kai kuma a aqidar ka zama kenan Inda har ya tantance ma'ana ka duba wannan kalma kawai ta cewa shugaba ko da da wasa ne kace da kafiri shugaba da wasa ka fito nan kalmar manzon Allah ya faɗa to ballan fa ka ce dukkan mu'minin su zai shugabanci ka dauko kafiri ka dora shi lokacin da muke faɗa ake ta wa'azi ya sa ake kai da Allah rabu da su waɗannan malaman zafin kansu yayi yawa yau kun ga ranar zafin kai ya bayyana a fili kowa ya gani muka ce masa kafiri da sunan shi kafiri kamar da Qur'ani ya bayyana ba bambanci tsakanin kafirin goma so. ko na Kano ko na Jos ko kuma wanda aka yi na Quraisha wanda ko na Yahudawan Kaibara duk sai ne dai alkafir huwa alkafir fi kulli zamani wa fi kulli makani qa'idul guda ɗaya ce a ta ba ko mai kasa ɗaya al'umma ɗaya ai an dade ana tare ai su abokanan sa da daddewa ai su suka ba su kudin yakin neman zabe ai su suka fitar da bije gurgugu ai su suka yi kaza ga shi nan sun gani ga shi nan sun gani amma kuma dan tabewa da rashin basira har yanzu kuma waɗansu suna nan dai suna dai tare da wannan kamera har yanzu waɗansu gwamnoni da cikin gwamnoninmu sun yarda su fusata mana rai mu al'umma mu da muka zaɓe su mu da idan sun je sun gama mulkin za su dawo wurinmu gwamnoninmu da ministocinmu da waɗansu da cikin shugabanni sun yi su kusanta mana rai mu da za su dawo cikinmu mu da in sun mutu din nan dai za mu musu sallah mu musu ni mu wanka mu yi kaza mu kai su makabarta bayan mu ne za mu muka taru kuma ina nufin mu musulmai ko da ba kowane ɗaya da cikinmu ba bayan mu ne muka taru dama aka raɗa musu suna aka yanka musu rago aka suka tashin aure aka yi musu aure ake musu kaza ake musu kaza duk ba musulunci musu wannan gatan ba amma yanzu ne da duk su mutunci musulunci musuluncin da yake a kula da su tun suna cikin mahaifiya ta gire su aka ce ta tayar da su walwalida su zai na aula da hunna haule ne kamile ne liman arada an yutim marba'a aka ce in mahaifiya da ta cika lokaci sai ta yi kala biyu tana yi kuma aka tilasta wa uba wa Allah mawlidu lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf lalle kai uba ko ka saki matar in dai tana tare da goyon ɗanka kai za ka ciyar da ita kai za ka tayar da ita kai za ka mata babu da wurin da za ka umma kuma ka gina kai mata komai bil ma'ruf ta hanyar wadatar ka dan abin da za ka bata na abubuwa masu gina jiki shi zai taimaka wajen mamanta ya bayar da sinadarin da ya dace da hauhawar jikin jariri kuma ɗanka dole ka ciyar da shi ciyar da ita ya zama ciyar da shi don lokacin baya da abinci sai mamanta duk ubangiji maka wannan gasar shari'ar musuluncin da kare na sai maka wannan gasar tun baka san inda kake ba tun kana tumbudi tun kana tsaye tun kana fitsari baka sani ba tun ana tara ma tsun ma hauna da dama kafin ka iya zama baka iya zama ba duk musulunci maka wannan gasar. ya da kunnan mahaifiya ta tayar ya da kunnan uba cewa ya kawo girki lafiyayye don saboda ta samu mamanta ya bayar da nono sosai da sinadari da zai hau hawar da ka. da kake mun sai kace ne Allah ya maka ba ruwanka Amerika ko Turawa ko Ingila ko Rasha ko Faransa dai shi ke shi ke nan kuma sai ka mutu ko an sauke ka daga nan gurin ka je ka ba tsare kuɗi a waje sai a sauke ka daga nan gurin a kai ka hukun jaman ba tun yawanci manyan mu suke mutuwa ba sai a kai ka jaman sai ka mutu kuma sai a sako ka a kwatu kuma sai a dawo da kai nan gurin a nan ne kuma za a taru a yi da a yi wanka a yi sallah a kai ka makafarta a roƙa ma gafara a yi addu'a Allah ya san wani Allah ya yi kaza musulunci ne ne wanda ka rena kuma duk shi maka wannan gafara wallahi ya kamata shugabannin mu su ji tsoron Allah su duba irin wannan gata da addinin musulunci ke musu mu duba irin gatan da musulunci ke mana amma duk da haka mutum ya gwammace mu ya guna mana mu musulmai dan ya dada dawa shugaban kasa gwamnonin mu na arewa rigenge ne ake waye dan gaban gocin Obasanjo waye dan fadar Obasanjo waye kaza kaza din sa kawai arne fa baki bakin arne Allah cewa wal yajidu fikum gilza ku gallaza musu يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم كجلد مسلم ma'ana sai su samu sauki tattare da waɗanda suke ta muna mai tudu muna tafsiri da masu ido bana waɗanda suke ta haka mukan lawo idan an ci za a yi fari a musulunci kafare za su ga haushi na su dawo ya kafin filin kwanta Allah ta dawo mu da sarmu dan sun ga haushi an yi riba ne ma su ji haushin mana dama an ce wani yujidu fiku shi ne za haka aka ce ne kuma ne sun jawo shi ne ba mun mutu ba kenan wa alamu ku sani anna allaha ma'al muttaqin lalle ubangiji ta'ala yana tare da masu takawa وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم ku sani anna Allah ma'al muttaqin Allah ubangiji ta'ala yana tare da masu Waizama, unzila tukwatsu fa min mu ma ya kula aiyukan za tafi mafi yi فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا فزادتهم رجسا إلى رجسهم surata وهم كافرون ملك ولأن السورة نزلت بقطع العلاقات بين الأمة المسلمة وغيرها kasancewar wannan sura ta sauka don yanke alaka tsakanin al'ummar musulunci da wadda ba ita ba kamar al'umman kafirai wa tadda musibatan al'umma to mafi girman musiba da take wa al'ummar musulmai barazana munafiquha munafikan cikin musulmai da su ba su fito fili ba sun ce su arna ne ballantana a yake su su sun ce su musulmi ne kuma za a gansu a idi za a ga su a'udhu billahi min shaitanir rajim da bayan su ne shaytani kuma ma ta'udhu billahi min shaitanir rajim yana neman Allah to waɗannan su ne munafiki ha su ne a shartu musiba al'umma ko munafikai da ke cikin al'umma yanzu hum da'iluna fi wasfiha dan suna nan a cikin tsakiyar al'umma ba su ware gefe guda ba ballan sana a kai musu hali wa ma'adudun min afradiha in an tashi da safin al'ummar har hadda su za a lissafa in za a san san ne kafin su bayyana nifa malai ta ake kenan babu makawa sai an samu wasu alamomi da za su bayyana mana munafunci من الإخلاص مضمن في سيدة إخلاصي حتى تكون الأمة على هذا من نفسها هر الأمة يكسن في تاج بتكن سيئة أيضا da haka sai Allah ce wa idza ma unzilat idan aka saukar da wata sura cikin alqur'ani faminhum to daga cikin su su sura ainihin afradul ummah daga cikin ɗaiɗaikun al'ummar masu dangantuwa zuwa ga musulunci man tazharu fihi alamatul nifaqi akwai wanda alamar munafurci ke bayyanuwa a tattare da shi an gane ku wa huwa sai ka je wa huwa ne manyan kudu wanda zaka ji na fada na fada li ashabi ga abokanansa an dai izgili idan an saukar da aya sai ce ayyukum zadatu hadhihi iman wane ne a cikin ku wannan aya ta kara masa imani aka ce kun da dole ne aka ce to da ba abin da zai gona shi ke wane ne kuma ayar wani yanzu ne kuma hanga a ciki haka munafikai ma'ana suke faɗa wa junan su dan yana izini ga alqur'ani tasdiqan wato wane ne ayar ta kara masa gaskatawa qala ta'ala fi allati fa amma allazina amanu amma waɗanda suka yi imani bil ikhlasi tare da ikhlasi fa zadatkum imanan tabbas ayar alqur'ani la ta ƙara musu imani ay halihum allati yu'rafuna bihim wannan ita ce halin su da aka san su da ita wa hum yastabshirun kuma za a gansu suna bishara fuskokin na annuri yayin da duk aka karanta musu wata aya ta alqur'ani aka ja musu wani hadisi daga cikin hadisan manzon Allah za ka gansu mun basatin fuskokin su a cikin suna jin daɗi waɗancan kuwa an faɗa suna murtike ya ka dole ya tsuna gulle gulle ya fi tsibihu alaihim ayatuna kamar sa kai farmaki su dantse wanda yake karanta musu ayoyi kai yi shuru da da sun da jirgi ba sa su a ce shari'a shari'a ba sa su su ji wallahi damuwa suke damuwa suke ya za a yi a daina faɗa to amma nan ne zai ka biyan bakai kauna yake ina ma a faɗa ƙarurin aure kana wani hadisin na akwai da yake bayani wannan alamar imani ke wa hum yusuru wa amman ladina fi qulubihim maradun amma wanda a cikin zukatansu akwai cuta ta munafiki fa zadatu murijatan ila rujufi sai aya ta ƙara datti akan dattin kuna da datti akan dattin kuna da ma'ana da san an karanta wannan ayoyi kafin wannan sun ji mutu imani da su ba sai aka faɗi wannan sai kuma su imani da ka gari ne yi imani da ayoyin tazu da tini da wannan ta tabu ba imani da ya zo mai kuma da cikin nabi shine fazalikum kuma ila nisin wa ma su hum kafirun haka za su mutu suna halin kasancewar su kafirai Allah ya tsare Allah أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون أولا يرون الشباسة جلي بلياء إمام يسي ديا أي المنافقون سو منافقين باسا توكا إذناني أنهم يسألون سوى أنا جربت يبتلون في كل عام a cikin kowace shekara marratan za a jarrabe su ko daya aw marratan ko su biyu bil imma ta hanyar kamfar ruwan sama wal amrad imma ta hanyar cutuka ba ta gani kowace shekara sai an jarrabe su da wata musiba ko rikici ko yakin kabilanci ko kashe kashe ko kone kone ko gobara sun malaya tubuni sannan ko ba sa tuba daga abin da suke na munafincin su ko kafircin su na da wala hum yazakkarun ko ba sa kire su dauki wa'azi dan saboda gobe da jibi ba sa tuba game da jiya da karan jiya ko ba sa daukan izina da wa'azi saboda gobe da jibi wani irin abin mamaki ne wannan jarrabu da Allah ke kawo na rayuwa karancin amfanin gona karancin ruwan sama haɗurra na rayuwa dukkanin su Allah na kawowa ne dan mutum ya rinka lura cewa fa a fa ana kallona a ana kula da ni da haka kar in sake da yawa kar in sake kafa in je na yi barna to abokin barna na fa gashi yanzu Allah ya dauki rayuwarsa in je na yi kaza to abokin fasadi na gashi Allah ya dauki rayuwarsa ma'ana ne ma tana tafi ke to sai mutum ya gyara wannan shi amma sai ga an gani an gani an gani amma kuma san ba dauke ba in kana yaro a ma ke faɗin mutuwa ka girma an mace a gabanka har ma kai rikin ka amma baka sai da taka na zuwa ba kun ba ka da ya ka mutuwa mutuwa mutuwa har ka tashi ana mutuwa mutuwa amma ya gani duk da kana cikin taron da mala'ikan mai hango ka ba ka san sashi cikin ba kada ayyuka da basira ke kun mana ya kuma ya hum مختلف وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا شرف الله قلوبهم بأن لهم لا يتقون وإذا ما أنزل السورة إذا أتفوا كدر السورة في سورة القرآن فيها ذكرهم a cikin ayar akwai a cikin surar akwai ambaton su ko sun tafi wa qara ahun nabi sallallahu alaihi wa sallam kuma annabi ya karanta su kaji me ke faruwa nazara ba'dhum ila ba'd sun sashi su kalli sashi sai wanda ya kalli wannan wanda ya kalli wannan sun ga aya tana ambata suna kamar suna na kira amma bata kira ba an faɗi sufar mutum komai da komai da abin da duke cikin zuciyarsa ubangiji ya fassara ya faɗa wa manzansa sallallahu alaihi wa ga shi an karanta kuma kowa na ji duk sai ya turbi sai ya ɗauka cewa kaza da kaza sai ɗauka kowa na da ni. kamar yanzu a cikin taron nan ne idan sai Ba Allah ta kika alwala ba sai na sunan ka ba kaga duk wanda ba da alwala sai da ah ya aso da gani sai ba gani ma ne ba amma dai fadi da yake ya san baya kuma lalle an batu wanda ba da alwala sai kuma kika ka kaga sai da kuma da yake to haka su waɗancan idan ana ambaton laifin su su ga abin nan nazara ba zo ila ba sai sakin sai kalli sai to wannan kallo da kike mu juna malamai sun fasa da su biyu wadanda suka ce yayi saboda iskini ne nazara ba'dhum ila ba'd saboda izini sai ka zuciya hal yarakum min ahadin shin akwai wanda yake kallon ku ko ba wanda yake kallon mu da Allah mu tashi zafi ne mu ya yake fadi wadannan kuma na bakin abaiki hal yarakum min da ku tashi ku waɗansu malaman suka fassara nazara ba'dhum ila ba'd sai sashin sai kalli sashi saboda firgici sun tsorata tsoron suke je kar a kira aya ta wurin kita Allah duba ni ba a ganin mutane ta ce suna magana a hankali domin ya samu da kullu sayatin alaihi kowace irin tsawa da kuma cikin alqur'ani ganin suke da su take kuma al'adu fa zan mukatal hum Allah wa Allah duk wanda ne na bayan ka take inda za ka kwana kana magana akan addinin musulunci ka ja aya ba ka san cewa ma zai dauka da kike Wa'azin abin ma hadda bai wa abin ma hadda bai kike ne ka san cewa ma lokacin ko ka san shi kila lokacin da kake ba ta halar shi a zuci ba amma ne yake dukkan wani motsi da zaka yi da aya ko hadisi shi kake da haka ne ke cewa a garin nan ni ne na matsa masa na sa na dame na sa gaba na sa shi gaba mu ko ba za ku kowa kowa a gaba ba mu dai wanda ba ya son shari'a shi muka sa a gaba mun masoya shari'a ne wanda ya son ta komo da shi a zuwa juna ido a ko da ido sunan ka da mutum da ido da zan zare ido kawai sai ya jira hal yarakum min ahadin to wani ya ganku ko ba wanda ya ganku sun nan farko sannan sai ku tashi su gudu shine in sarrafa dallati ke Allahu qulubuhum Allah ya riga ya kautar da zukatan su bi annahum qawlan la yafqahun saboda su mutane da ba sa fahimtar sako da ake isar musu na wahayi daga Allah madaukaki ma'ana lokacin da suka gaskiya da gangan bayan ta bayyana gare su gaskiya ce to daga baya ko suna son su dawo mata kuma kenan Allah ya riga ya sa murfi cikin zuciyarsu ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يأمرون التي سيم الجوية دوسيا سيم الجوية جنان سيد بصيرة irin yadda za da farko da su yi mani wato daga baya ko su zo suna son su yi ko ba za a ba su da ba karamin hadari bane wannan da wanda bai fahimta ba bai fahimta bane ba da ya ji bayani yayi adalcin saurari zai fahimta amma wanda kafin a faɗa ya san me za a faɗa bayan so ne a faɗa kawai ya fahimta ya san me yake za a ce ai wani yayi kaza wani yayi kaza wani yayi kaza shi kyale wannan duk wanda bai fahimta ba ana sa ran zai gane amma wallahi duk wanda ya fahimta ya kauce to da wuya ya damu da wuya sawa'un cikin malamai yake sawa'un cikin masu mulki yake cikin yan kasuwa yake cikin kowaye cikin talakawa ne in dai mutum ya gane wannan gaskiya ce ya gane ta sakamakon shi ne sai Allah sanya mulki a zuciya shi yasa Allah ya ya ayyuhal ladina amanu wa lirrasul ko an Allah da manzansa da kun dikiran Allah ku an kun gaggawa ko an ku kiran manzan Allah idza da'akum lima yuhyikum in ya kira ku zuwa ga abin da shine sanadin rayuwar sai ku أن الله يحول بين المرء وقلبه وصلي فالله لا سيني منه تكاني مثل نجي كيسا إن يزدأت كلا تاكي أنسا تكي في ننجبا وننجبا في الله سيني منه كنا سوك أنسا بذيه با أبين دي سامو كي يقول كي ننسا فلا ما زادوا أزاد الله قلوبا بسر كيتي دقنقل وكان الله قال كنت أشكت كيدا بعد أولا أكثر من الجيد to dan ka ya kamata mutum lokacin da ake faɗakar da kai gaskiya kada ka ɗauki gaba da mai faɗa maka gaskiya kamata ya ka ɗauki gaba da mai zuga ka ina cewa kai ne wane kai ne wane ai kaza ne ai ai yiwa ba da sai maka kaza dukkan shirman lafi ne kwana kwanan nan da za ka mutu duk motocin da ka fara ba sai dai a kai ka makabarta da motar da suke ɗaukar manja a kori kurar manja fa sai ta ake ɗaukar gama dan Allah ba haka bane ba babu yanda za a yi kawo musu kabar motoci da bambalansa da wane ne wa zo za a kai gawar ka wani ya zo da kwafiya a sa cikin bambalansa din da dan dana ba ne ba wala a kuma kula da ta tunda ka kai a haka za a kai kuma da waye kake nan kuma an je an jefa kuma an dawo kuma kowa ya rabu labari ya riga wuce kai shi kai ba komai bane ba in baka ba Allah ba ka daina jin ma kai wani abu ne matakar baka ba Allah ba wallahi kai shirme ne ba kowa bane kai ko ba abin da za ka iya wani bawa wanda Allah bai kaddara zai same shi ba wallahi لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم مالك بدأت السورة ببراءة الله ورسوله من المشركين wannan sura ta fara buɗewa ne cewa Allah da manzansa fa sun barranta daga mushrikai kafirai وتكلمت على قتل العلاقات بين الأمة المسلمة والكفار sannan ayoyin da suka yi bayani dangane da yanke alaka tsakanin al'ummar musulmai da kafirai bi wajen a gaba ɗaya dai haka a Wata wa mu bi bayani silat sannan yanzu ga shi surar za ta take da bayanin alaka bainan nabiyyi wa baina ummatihi tsakanin annabi da al'ummar. wa bayani annama ja'ahum bihi tare da bayanin cewa abin nan da manzon Allah ya zo wa al'umma da ji fa inna ma huwa khair wallahi alkhairi ne tsanta ba shi bi sa وأمر هو أن يعتمد على وأمر وأمر هو أن يعتمد على ربي sannan da ya karshe kuma za su labarta wa annabin cewa an umarce shi fa ya dogara ga ubangijin sa wahdahu shi kadai shi ne ya tawalla anhu man ya tawalla yayin da duk wanda ya juya baya ya juya baya din fa huwa nasiruhu to shi Allah shine mataimakin sa wa kafihi kuma shi zai gamsar da shi ya wadatar da shi fa Allah ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum hakika manzo ya zo muku min anfusikum daga kawunanku ai Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam shine manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi dan an sa addu'ar Annabi Ibrahim da ɗansa Isma'il lokacin da suka ce rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum ya Allah ka turo musu manzo daga cikin su manzo daga cikin su mutanen makka din me yake nufi daga cikin su daga cikin su su dan makka daga cikin su su larabawa wanda sun san shi sun san sifofin su san iyayensa kamar yadda Ja'far Sadiq ya faɗa lokacin da suka yi hijira zuwa Habasha ana tambayar sa na ke cewa wane ne wannan mutumin sai yake cewa mutum ne a cikin mu ya saba wa sifatahu wa madkhalahu wa makhrajahu wa sidqahu wa amanatuhu a cikin mu ya tashi mun san sifarsa mun san dangantakarsa shine dan Abdullahi dan Abdul Muttalib dan Hashim dan kaza dan kaza har zuwa cikin mun san ko mun san sifofinsa mun san ina ya shiga ina ya fita kuma mun san amanarsa mun san gaskiyarsa ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum wannan ko ba karamin ni'ima bace ba turo annabi cikin mutane sai sa Allah ce laqad manna Allah ala almu'minin idh ba'atha fihim rasulan min lalle Allah yayi baiwa ga Ya yi ni'ima ga mu'minai da ya turo musu manzo daga cikin kawunan su shi yasa waɗanda suka kafirce da su imani da shi ba sai aka ce sun kafirce wa ni'mar Allah alam tara ila allazina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar har zuwa ƙarshen aya azizun alaihi ma alif azizun alaihi yana da tsanani a kansa yana da wahala a kansa ma alikum duk abin da zai wuce wahalke ku ai ana tukun, ai mashakkatukum abin nufi wahalar ku ko a dinante ko a rayuwa duk yana yawa annabi nauyi baya wa liqa'ukum al-makruh da yadda za ku haɗu dukkan wani abin ta fuskar addini ko rayuwa annabi baya da an turo shi ne zama rahama ga mutane wa ma arsalnaka illa rahmatan lil ba mu ba sai dai kadai dan ka rahama ga mummuni ka rahama ga talikai gaba ɗaya mai fadaye ne akan ku an ta hata cewa ku sannan game da mummune da uku mai tsananin tausayi ne rahimun mai jin kai gare su su mummune yuri da kuma kai sanan alheri ta sanan sai ce فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا idan kuka juya baya anil imani ko kuma idan suka juya baya anil imani duka ga barin imani da kai fa kul ka ce da su hasbi Allah ubangiji ya wadatar da ubangiji ya ishe ni duk makircin ku da kullakullan ku ba za ku yi mun da komai ba la ilaha illahu ba abin bauta bisa ga tantanta sai shi alaihi tawakkal ya zuwa gare shi ne na dogara ai bihi wa siktu la bi ghairihi da shi na amuntu ba da wani sa ba wa huwa rabbul arshil azim shine ubangijin al'arshi mai girma kalmar mai girma din sifa ce ta al'arsh shine ubangijin al'arshi al'arshin da yake da girma an ce da al'arshu al'azim saboda mai al-muhit bi jami'il makhluqat saboda yana kewaye da dukkan halittu dukkan halittun da ba al'arshu ba yana kasa da al'arshu wajen girma ne khassahu bi dhikr Allah yake kwanci shi da ambato tare da cewa ba al'arshi ne kadai halittar sa ba bal komai ma halittar sa ne sama da kasa da abin da ke tsakanin su amma aka keɓanta al'arshi da ambato san mai da me li'annahu a'zamu al-makhluqat domin al'arshi ya fi karfin ko ya fi girman kowane halitta wa rawan hakimu fil mustadrik عن علي عن عن عن ابي عن ابي عن ابي بن كعب قال اخر ايه نزلت لقد جاءكم رسول ila اخر السوره hakim ya rawaito cikin mustadrik wato mubayyin kazi yana cewa karshen ayar da suka cikin alqur'ani la qad ja'akum rasulun min anfusikum zuwa to amma wannan magana ta ubayyin ka'ab istihadin sa ne in ba haka ba zance mafi inganci dangane da karshen ayar da suka cikin alqur'ani ita ce faɗin Allah ta'ala wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun fa'ida ita wannan aya ta la tarja'akum rasulun min anfusikum har zuwa karshe lokacin da sayyidina Abubakar ya nemi sai ibn Sabit ya harhada alqur'ani a wuri guda a tare zai ibn Sabit ya sanya himma ya haɗo kaza ya hado kaza yace karshen abin da na samu wanda ban same shi wurin kowa ba cikin alkur'ani ita ce na laqad ja'akum zuwa kai yace a wurin mutum ɗaya na samu wanda shi ban same shi wurin kowa ba shine Kuzaima ibn Sabit al-Ansari wannan hadisi da cikin Bukhari abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka so su kuskure ko mun ga Allah ya yafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi haka yana so a fassara masa wannan aya sabin Allah ta'ala am khuliqu min ghairi shay'in أم هم الخالقون أم خلق السماوات والأرض بل لا يبطلون أنا مجانا لي دنجر دكاتري da suke ganin ubangiji ta'ala ba zai tashi su baranan tashin kiyama sai aka kafa musu hujja da halitta ko damuwarsu sai ubangiji ce an kuliko min gairi kai shin an halitte su ne ba tare da mahalicci ba shi ne kawai zaka fassara ayat an halitta su ne min jari in ba daga wurin kowa ba har kawai shirka suka faɗo da ce ya samar da su ko ne ta kamar da arna ke faɗa ko ko incident har kawai kicikin haka abu ya faru ba tare da tsarawar mai tsarawa ba tare da kaddarawar mai kaddarawa ba ba za su ce a'a ba za su ce iya eh haka ne ba an hukumar kalifin ko sun suka halitta kansu nan na za su ce a'a am khalaqa samawati wal ard ko shi suka halitta sammai da kasa dukkan mutumin da yake so ya ce in ya mutu ba za a tafi shi ba to kamata ya tabbatar da cewa ka ta samu ne bisa ga kitis kawai ba mai yi in ya da ko mai yi to wanda ya yi ne ko zai ne zai tafi ko kuma ya tabbatar shi kansa idan ya tabbatar mana cewa shi ya kansa to kaga idan ya kashe kansa kenan kuma sai in ya ga dama zai ke kansa ko kuma ya tabbatar shi ya halitta sama da kansa wanda babu ne ya tabbatar da ma'ana dai ayar tana nuna gajiyawar kafirai ta kowane bangare cewa su biyu da suka kai suka komo bayan suke ga ubangiji wannan kuma ce Allah cewa ma asaba kullum musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer har suna cewa wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yaqun kaseer abinda duk ya same ku na wata musiba to saboda abinda hannayen ku suka gabatar ne kuma Allah yana yin afwa kan ababai masu yawa ku sai ce menene alakar wannan aya da rashin lafiya ko su suka da kama mutum ko da su suka da suke kama mutum manzo Allah ya bayyana cewa in dai mutum ya hakuri sakamakon cuta ana kankare musu zunubansa kaga kenan ubangiji da ala na kaddara wa bawa mummuni cuta don saboda a kan kare zunubinsa a nan gidan duniya ba sai ya je lahira da shi zai saboda musu shiga wuta har ma cikin wani hadisin manzo sai zai cewa idza arada Allah bi abdihi khairan ajjala lahu al-uqubata fi dunya idan Allah ya so alkhairi da bawansa sai ya gaggauta masa da hukuma a nan gidan duniya bai warke daga wancan cuta bocin ta zo bai fita daga wancan matsala bocin ta zo kullum na cikin matsala to in yi jure ya haƙuri wannan sai zan to sanadiyan kankare zunubinsa ne ya zuwa lokacin da an gama kankare zunubinsa kuma ya mutu sai aljanna kawai shi ta ce zai fara falahu riba wa man sakhita falahu sakh wanda ya yarda cewa abin da ga ubangiji yake da haka bai yi raki ba to ya dace da yarda Allah wanda ko yayin raki yayi fushi da Allah bai sa Allah ya dora masa kaza to sakamakon shi ne kuma Allah ya fushi da shi Allah tsare da haka dai ayar ta shafi kowace musiba duk da cewa ma'anarta za ta fi shafar musiba amma akwai musiba amma kamar musiba da za ta zo ta fada wa gari kamar yanzu fari musiba ce amma ba gidan wani da wani bane ta shafi dukan gari kamar a ce gobara ko ambaliyar ruwan sama ko rushewar gidaje duk wannan musiba ce amma akwai kuma khassa babu al'amrat allati yusabu biha al-insan wanda za a wa mutum wani. to wannan khassa ce to galibi idan an ce musiba haka ta za ta haɗu jam'i kamar ta shafi dukkan mutane amma nan baya hana ta tafi ko da musibar da za ta shafi ta ta ɗai Tun da wa ma a saba kun min musibatin kaga musibatin din nan kira ne fi tiyakin na fayyo he tafi bil umum wa bila khas ukidat da minkum wannan na kira din an yi tawkidin ta kuma da kalmar min musibatin din wanda sila mutanen madina na yanzu suna nan akan yadda sahabbai suka bar su ko ko sun canja ma'ana dai irin fallar madina da annabi ya faɗa cikin hadisai da mutanen ta shin wannan ya shafi har mutanen ta na yanzu wannan tambaya ce mai kyau dangane da fallar mutanen madina da duk suka zo cikin hadisai ana nufin sahabbai suna irin da sunan al'ansar yake da suka a kansu don suna ne na musulunci an tambaya ni san malik suna ne ku ga rada kanku ko Allah ya rada muku yace Allah ne ya rada mana da gatta wallahi wa nabi wal muhajirin wal ansar muhajirin Allah ne ya sa musu suna ansar Allah ne ya sa musu saboda haka su mutanen Madina din nan wadanda yake fadan falalar su da annabi ke cewa alamar kansu kansu alama ce ta imani kin alama ce ta munafunci to su ne sahabbai na lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam amma falalar garin madina sun zama a cikinsa wannan har ya zuwa ranar tashin kiyama hukuncin yana nan ba a shafe shi ba Allah ya ce za a buɗe kan wannan su yaji suna ilaiha mutane za su yi gaggawa su kaɗa dabbobin su tafi can su je su saboda daɗin yanayi ƙasar sham inda labanan take da falastin da ina ne daɗin yanayi ga ruwaye ga dutse ga da siriya da menene wajen siriya yace za a bude kan mutane su kada dabbobin su je kan zauna wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun madina ta fi musu alkhairi illa sun sani za a bude yaman wadansu su tafi yace wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun a ta ce sai manzo Allah bai bushe da ta wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun da haka har yanzu akwai falala ga wanda yake zaune cikin garin Madina to sai dai fa in mutum zai zauna cikin garin Madina kuma sai ya kiyaye ladabin zama cikin madina shi ne ya iyakacin ira kaba'ira iyakacin yinsa sannan kuma ya nesanci bid'a iyakacin yinsa dan bid'a da za ka yi cikin madina ta ta banban da bid'a da za ka yi a kan ko a idan kai bid'a a nan ko a can gurin an ce da sunan ka kai bid'a kuma kai aikin bata amma a madina la'anta manzan Allah ne man ahdatha fil madinati aw awa muhdisan a ko wallahi billahi kaga ya kamata alhazan ko za su da hankalin su ba kuma mu biya kudin jirgi da tuni wallahi man ahdatha fil madinati aw awa muhdisan fa alayhi la'natullahi wal mala'ikati wan nas ajma'in la'antar Allah da ta mala'iku da ta mutane gaba ɗaya ta tabbata akan sai jiran da Allah saboda ku dole mutum ya kiyaye da dabin zama cikin Madina ladabin ta baya kan bamban da sauran garuruka amma saboda tunda ana kauce harshe wajen wanda ya lafi ciki kaga an sai mutum ya abin nan man awa muhdisan wanda shi ya aikin barnan ko ba da saka aka yi barna wanda ya gida ko ya ajiye wanda ya gida ko shi bai ba suna na an tura Allah ta malaiku da mutane ta hukan sa wannan da hadisi suna nawa cikin bukhari in babun da yake magana falallan waje da kowa bin saboda haka ya kamata a kiyaye tsaro da an fahimta ku a ce ɗaya ɗaya kun mutanen da aka faɗi fallon su lokacin annabi ke amma na yanzu fallar wurin tana ya rige na wanda ya zo na aure. Shin ya kiyaye adab na dubba da manzo Allah ya dora ga wanda yake zama Madina a ganin karkadan da suna ba bid'a a ganin mutum ne wanda yake mai nisantan kaba'ira a ganin mutum ne mai himmatuwa da ilimi da ibada to zai su don kalan in ko mutum banza ne zama duk faralin Madina ba za ta shafe shi ba ne ta zama yo ko ka aba shi ga aka kulle ga ciki ya mutu a ciki dai Allah ba yadda za a yi wata rahama ta fakai inda ya mutu na kafirci ko ya mutu na wani abu daban an bayyana ku ga hadisi ne cikin mata ne ma malik lokacin da waye ya aika wa wannan ya zo ina ne Salman ne yake cewa kai ka dani kira na ta je wuri kaza dan saboda falalar wajen kafar Sham kenan yace al-ardu la tuqaddisu ahadan kasa ba ta tsarkake mutum inna ma yuqaddisuhu amalu abin da ya tsarkake mutum shine ne aikin sa wala da fatan shi wanda ya tambaya fahimta shin akwai waɗansu ayoyi ko da aka shafe hukuncin su cikin Qur'ani akwai mana kafin koman mun sha faɗa da jeran misali na kusa wanda yawanci kowa ma shi yake kawowa ayar uh, wannan ayar da suke nuna hukuncin ta kaba da shekara ɗaya ne والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم wannan aya da take nuna da hukuncin ta taba idan mutum mijinta ya mutu shekara ɗaya ne kaga an shafe ta da ayar da take nuna hukuncin shine wata hudu da kwana goma wanda bin tawfana minkum wa yazruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra arba'ata ashhurin wa ashra alhamdulillah sai dan takaitaccen bayani da ya shafi ah, guda biyu daya ya shafi ya shafi ku idan mutum ya shafi ku wato ina nufin waɗanda muke tare yau da gobe wajen halartar karatuttuka ko a nan ko a waɗansu masallatai na biyu kuma ya shafe su su kuma waɗanda ya shafa da idan na faɗa kuma kwa gane ko suwaye ya shafa ba na gari ranar ko juma'a ko asabar da ta wuce ranar da aka yi maulidi a filin a filin a filin ibi ko ranar juma'a ne ko asabar rana asabar to a wannan rana ta asabar ina da wata lakka da na gabatar a bauchi tun karfe goma da safe taron yaye ɗalibai na farko a wata makaranta wata su da ke bakar gikku to bayan na tashi daga nan gudun na taka mota na tafi domin an tsagaitar tsauran aure na wajen aljabi bugurzo wanda aka tsaura auren tanka a gombe na tafi kan hanya na yi rabin tafiya mota ta sawan mun tangarda ban samu zuwa ba na dawo to a wannan ranar da aka yi maulidin an yi waɗansu abubuwa a nan garin an ce wani jami'in gwamnati yara sun jajjefe shi to amma duk da haka kuma sai aka ce wai almajiranmu ne suka yi jifan mu ne muka sa wanda mu ba ma garin su ba mu san za a yi maulidin ba kuma tunda ake maulidin ba a taba gayyatar mu ba Ni ban karasa wannan ba kuka azurmami ko karasa ji mu ce ba ni da ce ba ba ma na ko ai yayi ta malam abdulhamid ma baya an gayyace shi wani al'amari a Kaduna na na musulmai a Kaduna su saboda haka kaga amma kuma da mu da wuce abin nan sai aka ce mu muka sa kuma ka aka ce an yi wadansu suke fage fane ma ko a wajen kurna wannan ma aka ce wai wai ɗaliban mu ne ka ga fa mu in za mu je faje ka za mu faɗa mu ce mu ne za mu ba wanda muke jin tsoro wallahi in za in in in a aqidar mu muna ganin za a yi jefa jefa ya halatta wallahi mu da mu za a fita a yi ko me za ta faru ta faru ba ma jin tsoron kowa wallahi dan haka dan za mu jefe wani mu ba sai mun koyi ba in mu ne muka za mu ce mu ne amma mun yi kuma kar a ce mun yi Mun yi kar a ce mun yi dole ne mu bara a din mun ina jin tun lokacin abata na yi gobe masu zafi a kan taron abuja da aka na karatun da kuma ilan abubuwa da aka yi masu yawan gaske tun wancan lokacin don kar wani dauka wai yanzu da shi ake tun ba kafin ya san zai tsoro tun kafin ya san zai tsoro haka da'awar take kuma da'awar tun ma tun ba mu da yawa tun da in za mu yi wa'azi sai cikin fage da can wajen burgiyar haka ake yi tun da bu mai sama ma mu bude masallaci ba kowa ya ce bude masallaci a garin nan amma ban da mu idan muka bude sai a kai mu gaban sarki idan aka ce za a yi rigima sai a ce an rufe masallacin sai an neme su. har aka zo mai martaba da kansa ya zo kuma ya bude masallacin mu da kansa na juma'a tun ana wannan karnin aka zo wannan karnin tun ana kai masa a dungu shi ma ya gane ina ne meye manufar mu tun wancan lokacin fa tun kafin in san ma zan tafi madina karatu ba a taɓa yin wani lokaci da mawaji da wani mutum wai muna jin tsoron su saboda shi ba za mu faɗi gaskiya ba to ballan fara wani mai yanzu in jabberan su ne na tsiya an kai a bata to to haka abin ya zo ya wuce walakin Allah sallam innahu alimun bi zati sudur haka duk abin da za a yi ubangiji shine ya kare bawa ba dabarar ta bace ba iya yin ta bane ba tsubu muke ba ba wani da muke ba ba la zana haka ubangiji ala ya kare mu daga babu wani mutum da a ce wai muna jin tsoronsa ko idan mun yi abu mu ce wai ba mu ne muka yi ba amma duk amma tun a wancan lokacin na abata kowa ya san daga cikin ka'idar mu za mu ce to yan uwa banda zanga-zanga ko ya kuma ne ba sun shekaru biyu uku bane suka wuce baya biyu uku da suka wuce ba ba mu yanzu zanga zanga-zanga ba sunan mu wuce ba har da yawa daga cikin yan uwa yan tajidin suna ganin ma tsoro ne har su ma Allah ubangiji ta Allah sa da ma suka gane dai ba dai tsoro bane ba lalle wani abu ne da muka yi imani shine daidai din ranar da muka fahimci zanga-zanga in kike sunna to za ku ne amma yanzu ba mu da wannan hujjar in mun yi muna jin mun yi abin da ba daidai ba wannan shine ka'idar a nemi kasa din mu na da duk kasar din da muka yi tun da lokacin abace ina jin duk masu kasa suna da yana nan a mai muka ce me ya matsayin mu game da zanga zanga ko kone kone a yau ma hukumar ce wata juma'a mai muka ce to amma da an yi wani abu ko da yake ni ba a tun gano na ce muka kaza sai dai a zaga a samu malam abdulhab kun tura yara sun yi kaza ni na san wani gugun ya yi mun wani tambayar ko zai same ni a shi malam zai tafi a hankali ai kaza kaza zai maka bayani ya gamsu da shi ka gamsu da shi da me ya san irin amsa da zaka baki kai ma ya kamata ka tsara maka da zaka faɗa masa har yanzu ban da sallah amma sai abubuwa Abdul Hawa ai kun yi kaza ai kun yi kaza ai kun yi kaza ni ina gura wani ya bugo min to wannan abin da ya shafi su kenan saboda haka mu ba ma goyon bayan jefe-jefe ko fashe-fashen gilakai kamar yadda muka faɗa yau a hudu ba kusan yau hudu bar yau da ƙarshe ka sa abin da na faɗa ke ƙarshen nukuta kenan da dukkan wanda ya daidai kuma kila wani ce dan yau ne ya ya samu hudu ba take kada biyu da su wuce tun kafin ma wani ya sun zai samu gauna ko ne ya zai zama kuma ko ne ya zai zama wani minista a haka da ma tsarin su duk da wannan tsarin da jefe-jefe ko kone-kone ba ma goyon bayan ka ko muna kiran yan uwan yan uwa kamari da kinki ke tabbata cikin zukatan su cewa su yi in zubatun na abu matakai da shari'a ta tsara amma abin da ya shafi yake ko kuma ba ina nufin ko duka ba akwai kaɗan daga cikin waɗanda suke abu ah, ɗalibai na wannan masallaci waɗanda ake zaba a haɗuwa ko a nan ko a nan na taɓa yin wannan magana ko ba da ko shekara biyu ko shekara ɗaya wata kan abu sun ne lokacin abasa aka yi da aka yi wannan taron na sauke karatun qur'ani ko dubu shida ko miliyan shida a sai da ke da mun je abuja wata sai muna da aka yi ɗaliban da muke tare faɗin da muke wa'azi suna kabbara sai suka tayi yamuwa mun je mun karɓo rabon mu to kuma kwanan nan saboda abubuwan da suka taso na maganar shari'a a Niger da kuma irin yadda aka ce an zan ya kai mai aka mai sai aka sake da yatar muka je Niger da ni da malam Abdulwahab da malam Abba da malam Abubakar Sani da malam Abubakar Jallo da Alai Sharu da Alai Salimu mai garbuwa da waye haka muka tafi mun wajen takwas muka tafi muka je muka yi tsagarin karfe uku da rabi na rana muka hada azhar da la'asar muka sa abinci muka dan huta zuwa bayan magarib ana tattauna yan uwa suna tambayoyi bayan isha'i muka je muka wa'azi ne ne dogon wa'azi mala abdulhabi ya tanifi kuma aka an tambayoyi aka wayi gari tun karfe takwas na safe har zuwa wajen karfe 11 ɗaya tattaunawa ake da mu game da matsalolin addini musamman game da maganar wani mai maganar zakka da ya fito daga takwas din nan ta yi sabu baza a can gurin mu gama nan gurin muka je waɗansu wurare da mu ga waɗansu jami'an gwamnati game da batun shari'a daga can gurin ba mu zarce ko ina ba sai wani restaurant na wata inyamura muka ci abinci ma muna kyama don ba yadda zamu muna jin yunwa daga can gurin muka taso mun fito bayan gari da kamar a ah, ba mun fito bayan gari ba mun zo daidai gidan mai za a ja mai ni na karɓi mota mallan shar nake tukawa har nan Kano amma da muka zo sai daliban mu suka ce ko mun je gidan baban gida yayin mun je wajen baban gida mun karɓo namu rabon shi nan sai aka zo kuma wannan tafiyar da na yi kwanan nan ta fi ɗaya ba ganna ba ko kwana biyar ko shida ina kano ba su sani ba na tafi yin ta na tafi kwana nawa na yi a nan gudan a ɓoye kafin in tafi ina na je me na je to nan gudan sai labari ya bambam waɗansu suka ce ai na tafi umara ne ai mutanen sun aika ni umara to waɗansu kuma waɗanda su kuma yau su kuma suka ce an kama ni ne duk cikin ɗaliban mu ne kuma duk cikin waɗanda muke tare da su to kaga babban abin da yake ba mu mamaki shine sai in ga cewa shekarun da muka yi muna tare ai ya kamata a ce yanzu kun san abin da yin an ce mun yi za ku rantse da Allah cewa eh zai iya yi su yi kuma kun san abin da yin an ce mun yi ma za a ce kai babu yanda za a yi kaza sai in ka gani ki da mu amma sai mutum ya zanto duk abin da aka kururuta cewa an yi kaza sai ce kaza ne an yi kaza sai ce kaza ne sai eh, haka ne ai haka ne haka ne wato sai zanto kamar dama mutum na neman sharri ne amma shi ba zai faɗa ba amma idan aka faɗa a fili ke marawa abin baya ina faɗa muku wannan ba dan ni a karan kaina ba abin ya kai wata mutuƙa da zai dame ni ko ya hana ni barci ko ya hana ni sakar abinda na riga na sani cewa duk abin da nake yi tsakanina da ubangiji na ba ruwana da wani ji daɗi kare ji daɗi wannan bai a gaba na ba to amma dai kai bawa dan karka jefa kanka cikin kuskure cikin shiga haƙƙi na ko cikin shiga haƙƙi ba na abdulhaq ko cikin shiga haƙƙi dukkan wani malami wanda yake kira zuwa ga musulunci duk abin da aka jingina wani mai da'awa zuwa ga addinin musulunci to kamata yi babu shamaki tsakaninka da shi kin har kana kwanar da gaske ka je ka nemi bayani a wajensa bayani yaya haka ne ko ba haka bane ba kwanakin da nayi bana nan wurin duk kafir din da nayi da duk din da nayi da inda nayi su idan ina so zan iya kawo ina cikin yanguwa da muka taho da su jiya daga wajen nan Bauchi akwai malam Mahmud sira wanda shi ma dan uwa ne mai wa'azi ina nan gida iya tashi da tsakani cewa ne ba Saudiya na je ba na je Gombe na je kafin ma daki na je ina ne na je ina ne na je ina ne na je ina ne kuma na jima har ma akwai kasa din yanzu ana sayarwa a nan gurin don mun haɗu da malam Ahmad Ibrahim Sulaiman bai kira'an nan aboki muka yi tafsirin surori guda biyu sura ta farko suratul hujurat sura ta biyu suratul waqi'a duk kasa din su na ji kafin shigo gonan kaji an kasa har sun samu sun fara sayarwa sai ka je ka saya ta ji aboki aka yi ba a madina aka yi ba ba umar aka yi wallahi ku ji tsoron Allah Allah zai tambayi kowa a da yake aikata Allah zai tambayi kowa yanzu zai tambayi zai mutu da haramun ne a'a wani je a bai kuta bai laifi ba wani je abiya wani je abakalike duk bai laifi ba idan wani tafi madina kuma sai laifi ku tsoron Allah in ma madinan muka je laifi kai saboda ka san Allah tsoron Allah ku tsarkake bakunan da haƙƙin dukkan wani wanda kuke ganin mai wa'azi ne wannan kalmomin naku ba tallafa wa mutum suke ba a wato suna sai su nemi su ba mutum ya asi wani lokaci cewa wato me ya amfanin abin da mutum ke kenan kamar abin baya da fa'ida don wanda yake tare da kai shekara biyu shekara uku ya zanto cewa har yanzu bai gane abin da za ka iya da wanda za ka iya ba wanda kila gidan yana da kasa ɗinka goma ashirin talatin arba'in ko sama da haka je ba program na gidan rediyo da talabijin ko da yake yanzu an hana ku a kano an hana an ce sai eh, shiga wannan ai ka san eh, shigawa da kaduna ai duk ba kano bace ba cikin shari'ar kano da ma ka san da take sun ji lalai da an bayanin ta har kwanan nan ba wani malami a gidan rediyo ya sake faɗa cewa fa duk wannan masu cewa suna son shari'a din nan ba yan Kano bane ba a anan gurin bai sani da ya zage yan Kano ne ya kamata su kashe ma'ana me ya ma'anar wannan zancen yan Kano ba ta so to wannan abin kaga ya kunshi ma'ana biyu na farko ya zage yan Kano yake ba ta so kuma ƙarya yake musu suna so ko ba amma da yake da yake da yake wawa ne da sa abin da yake ba dama irin yan wawa mutum nan ne kai suka samu suka abin da shike ne sai aka tsaya bari shi ne yawa kuma kada in yi zafi abin ya yi kima wa sallallahu alaihi wa sallam mubarak ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sallam